rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa ibadatin la turfa wa du'a la yustajab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 wato wata ne da allah ya yi masa alfarma ya yi masa falala a cikinsa allah ya saukar da littafi wanda shine cikamakin littattafai wato alkur'ani shi ake kira kitabun azimul kadiri sannan kuma aka saukarwa da khatimul anbiya wal mursalina shine na muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma Nabiyu ne azimul kadiri annabi ne mai girman kadiri to sannan kuma a cikin wata shahar azimul kadiri wata mai girman alkadiri shine ramadan a shi aka sauka da ƙur'ani a baitul izzati sannan kuma a ramadan din a cikin dare azimul kadiri shine lailatul kadiri sannan kuma aka saukar da shi ga al'umma wacce take azimatul kadri mai girman alkadari to shi wannan wata da aka soka da alkur'ani allah ya wajabta azumi a cikinsa ga baki daya amma ubangiji da falalarsa sai ya zuba alherai mai tarin yawa a cikin goman karshe wadda a nan aka ga annabi salatu wassalamu mai ijtihadi ne mai himma ne alaisa mai tsayawa ne wanda har kawahonsa kunkumbura suke Salam har ta kai na aisha da radiyallahu tana ba shi a kan cewa ya hakuri mana ai ta kabar Allahu lahu ma taqaddama min yi wa ma taqaddama zambi wa ma taqaddama sai ce da ita a akunu abdan shakura bana zama bawa mai godiya ba to duk da wannan yanda yake da shi idan ramadana goma karshe ta zo to sadda mai izarahu sai ya ɗaura ɗamara ya jingine shimfiɗarsa ya ta yin istihadin da baya yin sa a wa'in surwa da ne ko ba wa'in nan ba to wannan shi muna mana alherin da yake ciki Allah yana tuttuɗo abubuwa iri-iri ana kiran abin na fahatu kamar a ce ka buɗe turare ne mai karfi ya fita sa ya tuttuɗe ya wato ya gabe ko ina to haka ubangiji yake yi a cikin wannan goma na ƙarshe sannan a cikin goman ƙarshen ne ake samun wani dare mai girman alkadari mai alfarma shine lailatul qadri wanda ga gabaki ɗayansa alheri ne da salama babu shari a cikinsa ko ɗaya shi kaɗai daren ya haura alfarmarsa ta fita wata dubu shekara tamanin da hudu da kamar wata shida abin ya haura haka to wannan shine abin da goma garshe take da shi dagewa ake sosai abu ubangiji subhanahu wa ta'ala ne na zai tambaya kai a kan alherin to su ne na faɗa sai kuma akwai tambayar nan gaba za a yi mai kamata a yi to shi kuma sai a yi to abinda ya kamata mutum mai da hankali a kansa annabi alaihi ya koyar da mu wato tsiyamar laili annabi yana tsayawa sannan a cikin goman akwai itikafi ana yi itikafi amma ina son ja hankali idan akwai rashin tsaro da rashin zaman lafiya idan magabata masu jagoranci suka ce al'umma musulmi su yi haƙuri to ya kamata a yi haƙuri ɗin domin musulunci ba ba gidajen addini ba ne annabi salatu salatu salamu ko gurin yaƙi aka je in sabai suka ba shi shawara cewa abu kaza da abu kaza an ba wahayi ba ne zai zama hadari ga al'umma yakan karbi shawara a kaucewa hadarin to wannan shine itikafi yana ciki ya laili tana ciki a za a yi irin tahajjud da ake da za a yi sannan karatun alkur'ani ana yawaita shi a ciki salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana yawaita shi a ciki istighfari ana yawaita shi a ciki tasbihi haka musamman istighfari da abin ya taho ƙarshe zamanin umar dan abdulaziz ta gamu da wallahu bi rahmatihi har sakula ake rubuta daga gwamnati a aika duk ƙasashen musulunci a rude a kaure da yin istighfari a goman ƙarshe saboda shine zai zama allah ya dubi istighfarin sai yau mutane afuwa sai karba azumin da aka wa'in su ake so sannan akwai sada zumunci mutane sada zumuncinsu sannan akwai sasantawa tsakanin wanda suka bata ba sa magana sai su sasanta an ba su sasanta ba ma'abota hankali a cikin al'umma sai su kokari su sasanta su a kashe wannan wutar su dawo su dinke wannan barakar kuma barakar da aka dinke dinkewar a kara karfafa ta wannan su ne abin da ake yi sai kuma babban abin kula a cikin wannan goma shine mutum lallai lallai ya kiyayi ya kauce wa cutatar da bayan Allah ta hanyar harshensa ko ta hanyar hannunsa harshe shine ne zagi mutane ko ya yi musu yarfe ko ya dinga yi da su mutum ya kiyaye wannan sannan ya kiyaye cin dukiyar mutane ta hanyar zamba cikin abinci ko ta wani ha'inci sannan hannunsa kar ya sa ya ɗauki abin da bai kamata ya ɗauka ba ko cuta dai ko ta wace iri ce ya kiyaye ta domin idan akwai ta ba zai fidda riba ba in an je kiyama sai ciko ya biyo shi domin annabi alaihi salam yana maganar muflis zai je kiyama da ibadu kaf amma ya zagi wancan ya ci dukiyar wancan ya yi wancan rauni sai a zo a tatse shi a karbe gaba daya in an gama babu sauran kyakkyawan aiki sai a ɗebo laifukan wancan a zuba masa da ka abin da aka fi so a wannan goman bayan mutum da ya yi wa'ancan to ya kiyayi cutatar da bayan allah ta kowace fuska sannan kuma na biyu ya ƙoƙari ya zama na ya kyautata ya kuma shigar da farin ciki a cikin zukatan musulmi musamman ciyarwa da taimakon mai karamin karfi a irin wannan yanayin abu ne da ake bukata wannan shi ake so a cikin wannan goman na ƙarshe daga nan ko mutum ya ɗau hannu ko ya wuce to ya ɗora rayuwarsa akan haka shi ake bukata bayan lailatul kadar babu wani dare takamaimai da aka ce shine Allah boye shi yayi domin mu girmama goman karshen gaba ɗaya illa dai hasashe da aka yi da maganganu da aka samu daga annabi alaihi cewa a sa rai a yi hasashensa a goman ƙarshe a kuma a cikin mara ba a cika ba shi a mara ake samun sa ba a cika ba to a irin wannan ne kamar daren 21 kaga jiya 20 ko wato yau jiya daren 21 sai a sa sannan gobe daren 23 sai a sa rai ko daren 25 a sarai ko daren 27 a sarai ko daren 29 a sarai a irin wannan aiki mutane a yau sukan mai da hankalinsu a kan dare ɗaya tak da kasashen laraba da sauran ga an cika ana ta ibada a wannan daren ya wuce kuma kuma ya saki jiki wani lokacin sai a wayi gari duk abin da aka yi ba a shi watan ya ma wuce wani kuma sai bayan an gama yake zuwa ya wuce tun da ce aka yi a girma kwanakin kowa ya tabi to ma abin ake yi na na aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi alaihi salam ya ce idan na gane wannan dare dare da lailatul kadar ne mai yi sai ce ki dinga cewa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni zama innaka wa tuhibbul afwa afu anni to mutum zai iya yin sa da jam'in yan uwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anna Allahumma innaka wa tuhibbul afwa afu anna to ko mutum ya yawaita abubuwan alheri ko ana so ya sallar isha a cikin jam'i kuma ya asuba a cikin jam'i in ya sa'a ya isha ya asuba a jam'i in lailatul qadrin ya zo to Allah zai sa mutum ya ce nasara ya samu abin da ake so dama abin da ake yi duk raya su ake so ai amma dan abu biyu annabi alaihissalam ya ce man kama ramadana imanan wahati saban wafir lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya raya dararen ramadan yana mai ban gaskiya akan maganganun da annabi alaihissalam ya zo da su na falalar ramadan ya ba da gaskiya da wannan wata sabon kuma yana mai neman lada a gurin Allah to za a kankare masa zanubansa kaf da suka wuce ta daya kuma yana cewa man kama lailatul qadri imanin wata sabon. shi ma gufira lahu ma taqaddu min zambihi tsayuwa ake amma saboda Allah domin neman lada an kuma gaskata annabi alaihi cikin abin da ya zo ya faɗa dangane da shi wannan wannan dare ko kuma wannan raneku da ake samu a cikin ramadana din to abin da ake yi kenan da abin da ka allah sai ya ninka sama da na wata dubu in qur'ani ka karanta tasbihi kai sallah kai sadaka kai ninninka alherin ake yi sannan ubangiji ne wa al'umma annabi alisun gaba ɗaya gafara illa wanda ba sa bagana da juna suke gaba wannan za a hana su ba za a sasa ciki ba sai sun sasanta na haka ake son a sasanta tsakanin mutane kada gaba ta zauna tsakanin su domin sai su asara kusan duk ma a kowane wata allah yana wa al'umma annabi alisama gafara so takwas domin akwai alhamis hudu akwai litinin hudu a kowace alhamis a kowace litinin ubangiji yana gafara ga al'umma annabi alisama gaba daya sai wanda suke gaba za a ce da ahuma hatta isdaliha a basu sai sun sasanta tun haka ake son sulhu kar a dinga samun gaba da rigima da kullata a cikin zukata sai a yi ta yin asarar abin da Allah zai yi mutum gafara ga baki ɗaya ya ci ribar rayuwarsa to wannan su ake a cikin ramadan a kuma cikin lailatul qadr din a wannan ai so ake kure abi ka yadda ka yi abubuwan alheri din a ciki magana alamomi wannan maganganu ne da malamai suka yi cewa idan ya zo alamunsa idan ana tsananin zafi a wannan daren sai a ji zafin ya dan yi sassauci kuma za a ji karancin kukan jakuna sannan za a ji yawancin carar zakaru sannan garin yana da duhu da hazo ko hadiri yana rufe wato akan dan samu sauki garin ya washe to nan su ne kuma an gari ya waye sai ga ranar ba ta kaifi sosai to suka ce to sai a sa ran ya idilitar kadir ya wuce sa rai ake ba wai tabbas ba ne wannan ya eh, shi ne amma shi kawai za ana yin sa dole tabbas amma hasashensa ake in allah ya mu muwafaka shi kenan dama muwafaka ka ce yi ta kokari sallan magarabi isha da asuba da cikin jama'a kake in dai kai wannan to allah ka dace da lailatul kadari. wannan ana dai faɗa akwai abubuwan da yake sirrin Allah ne da bayan sau wannan ba buɗa shi ake ba eh, abin da yake na kowa da kowa shari'a ta shan faɗa shi ake magana a kai eh, dagewa ake abu Allah kuma abin da ake nufi wannan fifikon na dare ɗaya da ya wata dubu shi ake tsiri ba a ciki don eh, dan mutum zai iya zauna ya yi ta sallah ne ba sallama har wata dubu fa an kai raka a biyu a sai ta fita wannan in ka fari haka ya fi wancan abin da ake so tarin alheri wato umrun ada sunan abin umrun ada kuni wato wata rayuwa ce ta kyauta ubangiji ke dunkule ta a cikin 'yan awanni duka ba wuce awa goma sha biyu ba amma an dunkule su an cunkusa abin da yake ya fi na wata dubu a cikin alheri shine ma'anar sa'ai duk wanda yake raye musulmi in Allah ya yarda Allah zai yi mu wafaka shi yasa muke ta Allah godiya mu al'ummar musulmi da muka samu kanmu a wannan eh